nishadantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyarmu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Karku Kar ku manta Media Suite TV Sallamu mu barkamu da sake saurara da ku a cikin wani sabon shirin na abincin mu maganin mu kamar kullum ni ne mai gabatar da wannan shirin suna sunana Tijani Shehu Yahaya kamar yadda muka saba muku bayani a kowane sati ko a kowane lokaci yau ma muna zami bayani ne akan wake wanda muna tare da masani akan kayan abinci wanda shi zai mana bayani akan me amfanin wake ga jikin dan adam kafin mu fara mu shiga cikin shirin masu kallon mu kamar yadda muka saba za a ɗan kaɗan daga cikin wani abu da za mu nuna muku yanzu a biyo mu a sha kallo lafiya wake masana tarihi sun yi nuni da cewa wake ya samo asali ne daga yankin bangaren afghanistan ta bangaren himalaya wani tsauni da yake cikin wannan kasar afghanistan sama da shekaru masu dama da suka wuce da kuma kasar thailand haka kuma masana tarihi sun yi ƙari da cewa an fara amfani da wake ne a ƙarni na biyu wanda bincike ya nuna da cewar a wani bangare na kasar peru a nan aka fara amfani da wake a matsayin kayan abinci wake yana ɗaya daga cikin kayan noma wanda yake son wuri ko yanayi mai zafi wake yana ɗaukar kwana hamsin da biyar zuwa kwana sittin daga ran da aka shuka shi zuwa lokacin da za a girbe shi masana kuma sun yi ƙari da cewa wake yana da sama da kala dubu arba'in a duniya amma ba duka ire-iren na wake manoma ke nomawa ba masana tarihi sun ce wake ya kai wasu ɓangarori na duniya ta hanyar fataki ko tura mulkin mallaka da suka ziyarci wasu ƙasashe a duniya wanda daga wannan zuwan nasu suka ga irin wake har suka ɗauko wannan irin suka kai shi wasu ɓangaren na duniya musamman tarihi ya nuna cewa akwai wani mutumi christopher columbus lokacin da yake zagaya duniya ya je sashen america inda a lokacin ya fara ganin irin wake a wani yanki na bahamas wanda a wannan lokacin shi ya kai wake kasashen turawa masana sun ce wake yana matuƙar son hasken rana wanda da rana zaka ga ganyen wake ya buɗe amma da zara an ce dare yayi zaka ga ya rufe kamar yanayi na barci kenan kasashen da suka fi noma wake a duniya su ne ƙasa ta farko ita ce myanmar wanda suke noma wake sama da tan miliyan uku da ɗigo takwas a shekara sai ƙasa ta biyu ƙasar india wanda suke noma wake sama da tan miliyan uku a shekara sai ƙasa ta uku ƙasar brazil wanda suke noma wake sama da tan miliyan biyu da ɗigo tara a shekara sai ƙasa ta hudu wato ƙasar china wanda suke noma wake sama da tan miliyan ɗaya da ɗigo hudu a shekara sai ƙasa ta biyar ƙasar mexico wanda suke noma wake sama da tan miliyan 1.2 a shekara sai ƙasa ta shida ƙasar tanzania wanda suke noma wake sama da tan miliyan 1.1 a shekara sai ƙasa ta bakwai ita ce ƙasar amurka wanda suke noma wake sama da tan miliyan 1 ƙasa ta takwas ita ce ƙasar kenya wanda suke noma wake sama da tan dubu a shekara sai ƙasa ta tara ita ce ƙasar uganda wanda suke noma wake sama da tan dubu ɗari da ɗaya a shekara sai ƙasa ta ƙarshe wato ta goma ita ce kasar rwanda wanda kasar rwanda suna noma wake sama da tan 438 a shekara wake yana ɗauke da sinadarai da dama da suke da amfani ga jikin ɗan adam wanda wannan sinadaran suna ƙara mana lafiya a cikin jikinmu sinadaran dai su ne kamar haka energy carbohydrate fat da kuma protein waɗanda suna da matukar amfani ga jikin ɗan adam kuma suna ƙara ɗan adam lafiya wannan ne ya nuni da cewa wake shi ma abincinmu ne kuma maganinmu Zar Ahmad Muhammad Sharifai ma'aikaci a asibitin koya na Malam Aminu Kano bangaren girke-girken abincin marasa lafiya har ma da masu lafiyar. A yau abincin da muke ɗauke da shi shine wake. Kusan dai kowa yana kallo gashi. kuma gashi a tv ma kuna kallo to wake dai da muke gani ya kusan kasu kashi da dama to amma dai za mu magana dai akan wanda muka fi amfani da shi a yau da kullum a gidajenmu dan muna da koren wake muna da bakin wake muna da su ga sunan dai da ja kala-kala to amma dai za mu magana akan wannan wanda muke amfani da shi amfaninsa ga jikin ɗan adam da kuma yadda ake sarrafa shi da yadda ake ajiye shi to in ko biyo a hankula insha Allah za mu fa'idantu daga wasu daga cikin abubuwan da shi wake yake kunsa sinadaran da ya kunsa a cikinsa da kuma ta inda yake amfanar da mu a cikin jikinmu wake yana ɗaya daga cikin kayan abinci wanda yake kunshe da sinadarin protein wanda muke kira a yanayin abinci wanda yake gina jikin ɗan adam yadda ya kamata to wani kuma zai wake ce a ah, an ce wake yana gina jiki kamar kaka kenan to ba wannan abin kaɗai yake amfanarwa ga jikin ɗan adam ba muka la'akari da irin sinadaran da ya shi waken yake kunshe tare da su irin su amino acid su vitamin b6 su folate irin waɗannan sinadaran duka dai na turanci ne ba mu sai za mu sa su a hausa ba suna dai da ɗan dama irin su quercetin duka wake yana kunshi tare da irin waɗannan sinadaran muhimmai waɗanda suna taimakawa a jikinmu wajen ayyukanmu na yau da kullum da kuma magani a cikin jikin kuma garkuwa daga wasu cututtuka da za su iya kawo su kama mu a rayuwarmu ta yau da kullum to abin da ke so mu fara magana ta farko ɗaya daga cikin mahimmancin wake shine kamar wajen ginuwar ƙashi na ɗan adam wake yana taimakawa sosai yana ba da gudunmawa wajen ginuwar ƙashi tun daga yarinta har izuwa girma idan mace na amfani da wake a ƙashinsa zai samu lafiyar kashi idan kuma mutum ba shi da lafiya haka koya irin karewa dinnan idan ya zama a cikin abincinsa ko da a sati ne a dinga bashi wake so biyu so uku zai saurin warkewa akan waɗanda ba a bashi wannan yanayin na wannan abincin ba saboda in ka kula a cikin sinadarin da yake da su yana da sinadarin wanda da calcium wanda suna taimakawa kashi sosai sosai wajen ginuwar kashi yadda ya kamata to banda magana shi kuma akwai magana ta sukari ko da yaushe muna magana ciwon suga din ciwon suga nan ya zama mana ba mu san ya zamu da shi ba amma kullum muna magana yadda mutum zai kare kanshi ne daga kamuwa daga ciwon sukarin to ga waɗanda suke amfani da wake ko da su uku ne a sati da kuma waɗanda ko a ce su uku ko su huɗu a sati da kuma wanda ba su amfani da shi idan rayuwar sa ci gaba za ga wani suke amfani da waken nan suna da saukin kamuwa da irin ciwon sukari na mataki na biyu dinnan wanda muke kiran shi type 2 diabetic saboda yanda yake taimakawa da kuma yanda yake inganta sinadarin insulin da yake cikin jini da kuma yanda yake rage yawan shiga yake daidaita sukarin da yake cikin jini wanda zai iya haifar maka da ciwon suga kamar yadda na ji kana magana akan amfani da wake wajen matakin kariya ga diabetes ko kariya ike yi ne ko me yake eh, shi ne abin da muke magana kamar nake cewa ga waɗanda suke amfani da wake kamar so uku a sati da kuma wanda ma ba sa ma amfani da shi kuma a kuma sai lokacin da suka gama kawai dai suna yi ne kamar a wata su ɗaya ko to wanda suke amfani da shi so uku a sati sun saukin kamuwa da ciwon sukari mataki na biyu akan wanda ba su amfani da shi ga baki ɗaya don haka aga wake ana yana taka rawa sosai wajen a garkuwa daga kamuwa da ciwon sukari mataki na biyu bisa ko hujjar cewa shi wake yana da sinadaran da suke bunƙasa yanayi na sinadarin insulin wanda shine ne yake daidaita sukari da yake cikin jini yadda ya kamata to bisa la'akari da wannan za ga cewa shi sinadarin insulin din bai zama yawa jikin karanci ba tunda waken yana bin kasashen da ya kamata haka zalika ma da waɗanda suke da ciwon sukarin ah, mataki na biyu ah, ana ba su shawara su dinga amfani da wake ah, a cikin su suna hada da waken duk dai dalilin ta bunƙasa shi wannan sinadarin na insulin din to kaga nan akwai magana guda biyu kenan ga wanda bai tsinci kansa yana da ciwon sukari ba ko kuma a ce akwai tarihin a gidan to ya kamata ya dinga amfani ya dinga yawaita amfani da waken ko da a sati so uku ne ko so hudu zai samu zai rage masa kaifin kamuwa da wannan ciwon na sukari din da muke magana a kai sannan banda magana wannan kuma shi wake da muke ganin shi din yana da wani sirri da ga masu ciwon zuciya da kuma masu ciwon hawan jini duka gabaki ɗaya waɗannan abubuwa guda biyu da muke magana ɗinsu yanzu kamar misali ga waɗanda suke da ciwon kamar irin ciwon zuciya haka to yawanci abin da ke ka ciwon zuciya shine idan wannan mai na ldl din nan idan yayi yawa cholesterol ya yawa yana shi ma yana haddasa ciwon zuciya to shi waken kuma cikin wani yanayi yakan daidaita shi wannan mai ya kwashe wannan ko kuma ya zuke wannan man mara amfani na ldl din low density lipoprotein din da yake cikin zuciya ko kuma wanda yake zai iya yi wa zuciyar illa sannan kuma sai ya bunƙasa shi kuma yanayin HDL ɗin shi kuma wannan yanayin na cholesterol ɗin wanda shi kuma wannan kitsan wanda shi kuma jikin yake da buƙatarsa yake taimaka jiki yadda ya kamata sannan ga waɗanda suke da fama da ciwon hawan jini muka la'akari da sinadarin potassium ɗin da shi wake yake da shi yana da sinadarin potassium da ya kamata kuma sannan yana da ƙarancin sinadarin calcium a cikinsa don haka idan uh, ba yana da karancin sinadarin sodium nake so ce ba calcium ba to kaga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon hawan jini kenan wajen daidaita yanayin jininsu ba zai sa jininsu ya irin hawa ɗin nan baya zama suna samun matsaloli haka na ciwon kai da kuma yanayin ciwon sai na tashi a kusan a kodayaushe yaushe waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin amfanin da wake yake to amma idan muka gama magana waɗannan amfanunukan da waken yake sannan akwai wasu sinadarai wanda shi waken ya kunsa wanda ya kamata mu bayanin su a ɗaya bayan ɗaya kamar akwai sinadari na kasatin da saponin su waɗannan sinadaran guda biyu suna da matuƙar muhimmanci sosai kuwa saboda shi wannan shi sinadar na kasatin ɗin shine wanda yake taimakawa zuciya sosai yake yake daidaita kitse wanda ike zai iya haifar da ciwo na hawan jini eh, na ciwon zuciya stroke da kuma irin ciwo irin na wanda suka danganci jijiyoyi na jini wanda suke kai jini zuwa kwakwalwa da shauransu wanda ana kiran wannan ciwon ah, to shi wannan ciwon shine wanda zaga jijiyoyin sun mammatse na jini idan jijiyoyin nan suka mammatse zaga za a samu matsala kenan za a iya samun stroke irin bugun zuciya din nan ko kuma irin bugun jini din tunda jini baya zuwa inda ya kamata to la'akari da wannan sinadarin na quercetin da yake cikin wake sosai da sosai yana taimakawa wajen warware wannan sinadarin ya zama cewa ba za a sami matsala ba ta yadda za a samu matsalan nan ta shi wannan ciwo na atherosclerosis din wanda yake mammatse hanyoyin jinin to banda wannan matsalar kuma akwai wani matsala kamar irin na ciwon daji da shawararrakinsu wanda waɗannan oxygen radicals nan wanda suke taruwa su zo su hana hanyoyin jini ko kuma su zo su taru su iya zama ciwon daji da shawararsu to wake ina da wani sinadari na selenium wani shi wannan sinadari na selenium ɗin kuma yana kokari shi kuma wajen kakkaɓe irin waɗannan ƙwayoyin wannan ƙwayoyin cutar marasa amfani ko kuma wannan ƙwayoyin halitta wanda suka mutu din nan wanda za su iya zama daji a cikin jiki ya mai da su abin da yake da matuƙar muhimmanci a jiki ya fitar da a samu a fitar da su ta bayan gari ko kuma ta inda da ya kamata a fitar da su daga cikin jikin mutum to waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin amfanin da shi wannan magana shi wake yake samarwa a cikin jiki na adam da kuma irin sinadaran da yake kunshe da su waɗanda suna taimakawa sosai da sosai. Ah, ma nazir ina da tambaya kamar ɗazu na ji ka fara bayani akan yanayin yadda mutum ya kamata ya amfani da shi kamar yanzu ka yi magana akan cutar daji ka yi magana akan ciwon zuciya ka yi magana akan hawan jini da ƙwarin ƙashi da sauransu to kamar duk waɗannan kowanne mutum yadda zai yi amfani da shi saboda ya samu kare kansa daga wayannan cututtuka ko kuma ya rage su eh shine haka ma abin nake misali kamar yanzu mutum ah, zai iya yin amfani da wake kamar su uku a sati ah, to ya wadatar da abin da ake nema daga jikin sinadaran da suke cikin wake mutum zai iya samu kuma shi wake da kuke ganin su shi ya sha bamban da shauran kayayyakin abinci kamar wajen sarrafa shi da shauransu shi inda ko gan shi haka nan ba za ka ɗauki wake ka zo ka dafa shi a haka nan ba ya kamata ka same shi ka jiƙa shi to shi waken da kuke gani kusan kodayaushe akwai yanayin inda ake sarrafa shi wanda kuma ya kamata mu ci ya kula da shi saboda shi bawon wake yana da wani sinadari ne wani oligosaccharide wanda shi kuma ba shi da amfani ga jikin ɗan adam da aka yi kamata duk sanda za a samu sai an jika shi da aka jika shi ana ɓara wannan bawon na bayan shi sannan sai a amfani da shi yadda ya kamata kusan kodayaushe haka ake so za ka jiƙa shi ya samu kamar akwai wanda zai maka awa biyu a ruwa wani zai maka awa ɗaya wani ma zai ɗauki kamar awa biyar ma a cikin ruwa yadda danganta ake yin kosai kenan da eh, alala idan za a yi kosai ko alala ba yanayi kuma idan kaga dafawa ma za ka yi kaga daga farko idan aka dafa shi wasu kuma za ka yi saukin ɗin shi ruwa don ya ma saukin dafuwan ma za ka jiƙa shi a cikin ruwa ka cire wannan bawon sannan a zo a dafa shi ya mafi sauƙin dafuwa a haka idan ta wannan sigar ce kuma idan kana so ka samu kuma shi idan aka yi masa haka ya fi fitar da sinadaran da ake bukata daga jikinsa wanda suke da amfani sosai a jikin dan adam yadda ya kamata wannan kaɗan kenan daga cikin yanayin yadda za ka sarrafa shi in ka gada ma za ka yi kosai da shi in ka gada ma ka yi alala da shi in ka gada ma ka dafa shi haka kulu a ci amma dai a jiƙa shi a cire wannan bawan da yake jikinsa saboda abin da yake jikin bawan ba a ba shi da inganci ga lafiyarmu yadda ya kamata to nazir kamar da muke ta magana to wajen ɓangaren ajiye shi kuma fa kaga saboda na ga shi ma ai kamar hatsi ne wanda yake za mu iya ce masa hatsi ai yana da eh, yana da girma ba eh amma to wajen ajiye shi kwa kaga shi ajiyarsa abu ne ma mai sauki amma shi da yake yana yawan jawo kwari da shawararrakinsu to kaga akwai matsala kenan matsala ta farko shine idan yawanci za ka same shi ana fesa masa maganin ƙwari aka fesa masa maganin ƙwarin nan yana daɗewa idan aka ajiye shi ba tare da ƙwari sun masa illa ba to kuma ga maganin ƙwari kuma ga shi ana so za a zo za a yi amfani da shi to kaga wajen jika din na ma da wankiya yana da matuƙar muhimmanci kenan kada ka zo kawai ko kuma ajiya ko kuma a zo a zuba shi kawai haka a cikin tukunya a fara dafa shi to aka yi masa wannan to ya kamata a wanke shi in aka yi masa wannan to ga wanda suke sauri kenan to amma dai mu abin da muka fi yadda a jika shi din aka jika shi a wanke shi yadda ya kamata kaga saboda akwai maganin kwari da aka fesa masa zai fita kuma kada a ajiye shi a wajen da yake da danshi kada a ajiye shi a wajen da yake da kwari kuma sannan a ajiye shi inda ko dai zai dinga samun iska ko da a ɗaki ne dai zai dinga samun iska yana shan iska yanda ya kamata wannan su ne yanayin inda ya kamata a ajiye shi to masu kallon mu lokaci dai ya kusa halinsa to ma nazira a gurguje me za ka iya gaya masu kallon mu dangane da wannan shi wake wanda na san cewa akwai dan wani tuni ko akwai wani ƙari da za ka yi wa masu kallo eh akwai magana guda ɗaya da nake so zan ƙara mana akan shi magana wannan waken akwai wani abu da yake faruwa yanayi a cikin jikinmu na wani muna ce mishi homocysteine a shi wannan wani yanayi ne wanda yake faruwa a cikin jiki a wanda kuma yana da alaka da toshe jijiyoyin da suke kai jini ko ina to don haka yin amfani da wake yana sa wannan yana yana dadishi ko yana hana wannan na homocysteine din ya faru a cikin jikin mutum wannan yanayin Yanda ya kamata kuma banda wannan ga waɗanda suke so ana cewa wai wake ina sa kiba mutane sai a ce ai ina cin wake zan yi kiba zan yi kiba saboda protein inda yake ciki to gaskiya dai ba haka bane dan ga waɗanda suke marasa haƙi wanda suke da kiba ma ana so su rage kiba akwai yanayin inda ake musu amfani da wake saboda shi wake abu ne wanda yake da ginsa idan ka ci shi zai ginshe ka kuma zai hana ka yin ciye-ciye to kuma abin da yake ka yawanci ciye-ciye ne ba wai shi waken ne ke ka kiba ba ciye-ciye ne yake sa kiba to da haka kaga idan mutum yana so zai rage kiba in yana amfani da wake da shauran kayayyakin abinci to kaga zai samu saukin kibar tashi ko kuma ma idan kuma mutum yanayin kibar tashi ta yi yawa yana so zai rage yana amfani da wake zai rage masa ciye-ciye kuma mutum ya rage ciye-ciye jikinsa zai sauka zai daidaita jikinsa da ya kamata to masu kallon mu lokaci dai ya yi halinsa domin ana nuna min alamar cewa lokaci ya yayi ma naziru mun gode da wannan bayani da kai mana akan wake wanda Allah ya kai mu wani lokacin ko wani satin za ku ga mu dauke da wani sabon shiri na abincin mu maganin wanda za mu kawo muku wani kayan abinci wanda za mu yi bayani a kansa nishadantarwa faɗakarwa da kuma ilmantarwa ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajan youtube wato media suite tv domin samun shirye shiryen mu sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kar ku manta, Media Suite